السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba na yin ba abu matuƙa da ɗan uwan halittu wannan masallaci don an ka gayyata ta wannan jiya kusurtoci da za a gabatar a wannan masallaci tun daga wannan rana na asabar a zuwa ranar laraba a cikin wannan mako muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya sa waɗannan kwanaki su zama wasu kwanaki na musamman a cikin a jawo ba. domin abin da ya tsara an ba cikin abu ba ne abu ne da ya shafi su haɗu manzon Allah ta zama wa kamar yadda abu musa ashari ya bai waɗansa labarin abu dubda yake cewa wata hana sun ci sallan mafarka tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya shiga gida shi kuma suka zauna a masallaci suka kai ci gaba da tattaunawa bayan wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ga su suna zaune ya ce da su har yanzu kuna nan da Allah da alaihi wasallam ya daga kan sai sama ga tauhidi sun fito sai ke cewa an nuhu amalan fis sama fa idza zahabat an-nujum ata as ba. ce waɗannan turari su ne a matsayin da su ne waɗanda suke tsarin kasin samaniya idan suka tafi to abin da ake alƙaunanta wa sama zai zo mata ma'ana za ta shi wanda wanda shi ne sassan duniya idan sama'u fasara idan shamsu wurar da makamancin waɗannan ayoyi su ne magana ya ce wa ana amalatun li ashabi fa idza dhahabtu a ashabi ma yuhibbu ni kuma ina a matsayin garkuwa da sahabbaina idan na tafi to abin da ake alƙawarantawa sahabbaina zai kuma shi ne samun musulmi ma'ana karshe-karshen rayuwar sabon wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya kunno kai da musulmi a cikin al'umma yace to su kuma al'umma sun kuma wato sahabbai suna a matsayin garkuwa da ita al'umma idan kuma aka ce babu sahabbai shi ke nan abubuwa za su bayyana waɗanda suke nan suna a cikin kansu da ka wata abu da muke na a matsayin ba da kariya da suke su ne jiko da ke ciki na wannan addini shi yasa aka tsara wannan lakcoci musamman duba da abubuwan da muka sani wanda suke ta faruwa birni da ƙauye ana ta yaɗa da'awa wadda take ta sukan waɗannan bayan Allah waɗanda suke da ƙima da martaba da haka kamar yadda 'yan uwa suka gani a cikin jadawalin da aka tsara ya kunshi jerin lakcoci wanda za a yi a tsawon waɗannan kwanaki guda biyar a madadin cibiyar alƙur'an muna yi wa ɗan uwa maraba gaba ɗaya kuma muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya a yi wannan taro lafiya a gama lafiya kuma abinda za a ji na sakonni abinda muke fata shine a yada waɗannan abubuwa hanyoyin yada bayanai yanzu sun yi yawa to idan an yada su zuwa ga 'yan uwa su kuma su yada zuwa ga waɗanda suke bayan su wannan shi ne abin da ake fata da irin waɗannan tarurruka a kowane zama da za a yi muna da mutum guda ɗaya da zai gabatar da lakca sannan akwai wanda zai yi masa ta'aliki kuma dukkaninsu za su zamo a ƙarƙashin wanda zai jagoranci wannan zama tun daga wannan zama na yau na ranar asabar har zuwa ranar laraba Allah ya kai a wannan rana muna da shir ali abdulkadir abdulkadir a ɗaya daga cikin jami'ai na cibiyar alfurkan wanda shi ne shugaban wannan zama sannan akwai dr abdallah muhammad yesu limamin masallacin sahaba ko kuma na'ibi wanda yana tare da shi ne wanda ke gabatar da lacca a yau sannan kuma a gefensa akwai ɗan uwa malam ashir qadir shi kuma zai yi ta'aliki akan abin da ya gabata. Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da su ya taimake mu gaba daya da wannan zan ka abin magana zuwa ga shi dan kwa mala ali abdulkadir domin ya jagoranci wannan zama wassalamu alaikum wa rahmatullah ko an yi ƙoƙarin a rubuce su ko an yi kokarin sa shakka a kan su ba a ganin lokaci ga shi ta ba zan awai ta ba kan magana zan gabatar da kuwa daga abdullahi muhammad gero wanda ɗaya da shi ne mamayin na kusa da juma'a na kuma mutum ne wanda yake a cikin da'awa malami ne wanda ya yi kusa addinin musulunci ya a cikin farko ya yi a jami'ar musulunci ta madina yin kusa biyu da na uku ya yi a kusan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 masallacin almuntada da ke tsorayi a cikin garin kano ko cikin birnin kano yau muna 25 ga watan rabi'u sani hijira 1439 hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna 13 ga watan daya shekara ta 2018 mun haɗu a wannan masallaci mai albarka masallaci mai dogon tarihi masallacin malamin mu shehin mu Allah ya masa gafara ba dan komai ba sai dan tattauna wannan qadiya muhimmiya wanda wannan mu'assasa ta buƙaci ai bayanan a cikin waɗannan sacittuka dan su zama sako ga al'umma kuma dan su zama sauke nauyi ga 'yan uwa kuma ya zama nauyin sun sauke shi wanda aka gaya masu masu je sun sauke kamar yadda malam nura ya bayani mai gabatarwa na farko bayanan nan duk za a yi waɗannan fuskoki da suke a nan a fahimta ta ba wani abu sabon abu da za a gaya muku kun sani sai dai a ƙara jaddada muku sannan babbar bukata ku zama jakadu abinda kuka sanin nan aka tuna maku. ku ƙara isar da shi ga 'yan uwa domin wannan al'ummar tamu tana cikin wata azama wata irin musiba wata irin fitina ta taba waɗannan waɗannan sahabbai masu daraja masu albarka wanda ina ganin dukkan ma'anan mun sani taba mai kima mai daraja musamman irin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam lalle wannan jangolo kushin Allah ne ga al'umma tashi muna cikin irin wannan yanayi Lallai akwai buƙatar waɗannan lakcoci wanda a baya can shekarun baya an taɓa irin su akwai bukatar sake jaddada su waye sahabi tunda an bani wasu yan mintuna ne ina fata kafin ma cika na isar da sakon da nake so isar tunda fuskokin da ke gabana nan da ya bare na duk malamai ne su za su zo su kuwa wannan fuskokin kuma da suke gabana ɗaliban ilimi ne baya bukatar tsawaita <clears throat> sahabi malamai sun yi mai ta'arifi daban-daban amma ta'arifin da aka yi ittifaki ko za a ce rajihi suna cewa sahabi shine wanda ya hadu da manzo sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi kuma ya mutu akan haka haduwan nan suke ta sharhi ko da lokaci ɗaya ne wato da lahza ce wannan sahabin ya hadu da annabi ya mutu akan yayi imani da shi ya mutu akan wannan imanin sunansa sahabi sawa'un yaro ne babba ne namiji ne mace ce waɗannan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah ya azurta da falala da girma da kima wanda musulmai sun yi ijma'i da na farko da na ƙarshe sai waɗanda ba a waiwaye zuwa ga maganarsu ko ƙaulinsu cewa su ne ra'asul auliya idan aka zo aka ce za a fitar da number number 1 2 3 a tafi su waye waliyai to lalle sahabbai ka sa rakamul awwal rashin sanin wannan aka yaudari al'ummar mu aka zo wasu yan baya baya wanda suke wasu ƙila wasu ma suna da kashi a duburarsu aka ba su matsayin walittaka aka manta da walittaka irin ta sahabbai wali na farko abubakar Allah ya kara masa yarda umar usman ali sannan ashar sun bashiri na biljanna sannan bayansu sai ka tafi ahalu badarin a mai da hankali kan abin da muke akwai yan agaji abin da ya samu su taimaka makamashi sai ahalu badarin sannan sai ka gangara ka tafi ahalu bai a rizwan sai kuma ka tafi zuwa gaba ɗayan umumin sahabbai waɗannan sahabbai su ne ake kira safotin atiya zaɓaɓɓu tatattu gare-gare in ana magana soya masu takawa to su ne zaɓaɓɓun masu takawa so da yawa ana magana wali sai ka hararo wani a nan ko a can sai ka manta da sahabbai ana magana masu takawa sai ka hararo wani shehi a unguwarku. ko a zamaninka ka manta da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce sune qudwatul mu'mini duk mu'minin arziki namiji ne ko mace to bayan manzo yana ta sanya sahabbai a gaba domin koyi da su qudwatul mu'mini suka ce har wa yau sune uswatul Musulmi, wanda musulmai za su sa gaba su kallaci koyi da rayuwarsu domin tana cike da abin koyi su ne kuma fiyayyun bayan Allah ba da anbiya'ul mursalin in ka cira annabawa da manzanni to sahaban manzo su ne fiyayyun bayi na Allah a ban mu manhajinmu mu jamaa ba ma shishigi ba ma azarbabi ba ma taɓa cewa sahabi yana gaban annabawa ba ma yin wannan aƙi ba aqidan mu bace akwai masu aƙida da za ka ji sun zaɓa zarɓaɓi sun ce shehunansu sun fi ma matsayin annabawa to mu mukan ce bayan annabawa da manzanni babu wasu fiyayyun bayi a ban ƙasa sama da sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam me yasa suka sami wannan martabobi da najiru takawa imani za abubuwa da yawa malamai suka ce saboda su ne suka haɗa ilimi wato suka kwankwade ilimi daga manzo sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ma'ana su ba a magana sanadi a haddathana fula a'a su in ka dauki sanadin da zaka dauka zaka tike ne zuwa gawa zaka sahabi Abu Huraira Ibn Umar Ibn Mas'ud Aisha radiyallahu da sauransu su ne suka kwankwadi madarar ilimi wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ilimin ba kadai tare da jihadi da gwagwarmaya gaban manzo sallallahu alaihi wasallam don tabbatar da addinin Allah wannan muna magana falalar sahabbai yana da kyau ka rika recording kwakwalwarka ta rika hararo maka don ka san wai suwaye sahabbai ne sun kwankwace ilimi gaban manzo kuma ya wuce gaba suna bin sa a baya an je an yi jihadi an ɗaukaka wannan addinin Allah su ne suka je Badar su suka je Uhudu su suka je Kandar su suka je yaƙe-yaƙen nan su suka je aka yi fatuhu Makka da su su suka je Tabuka ba su noke suka kwanta kamar yadda Yahuda su ga ma Annabi Musa ba a'a su cewa suka yi idan ka fita muna bayan ka tare ya Rasulullah duk inda ka ja mu idan da akwai teku gaban mu ka ce mu kutsa mu shiga akwai wani gari gaban ta za mu kutsa mu ji ya rasulullah waɗannan sahabban Allah ya ɗaukaka su da ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ya daraja su ya kimanta su da sun yi tozali da manzo sallallahu alaihi wasallam ya jama'a wai ka ji wani yau yana kiran kai shine wai sune yan ahbabu rasulullah sune maha sune kaza kaza haba yan uwa ga ahbabu rasulullah sahabban manzo wanda suka ganshi ido da ido ji sahabi na ruwayar hadisi yace sami'tu naji naji da kunne na annabi ya faɗi kaifa kai ka ji ne ƴan uwa sahabbai sun wuce da yadda kake tsammani Allah ya ɗaukaka su da ganin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah madaukaki ya cika annabta ta manzo sallallahu alaihi wasallam da zaba masa waɗannan sahabbai din wato annabta sa da sakon da ya isar bai isa ya cika ba sai da ya sami wannan sahabban suka kewaye shi ansarawa da muhajiru suka zama sune waziransa sune makusantansa sune surukansa sune jago sune sojojinsa sune sune sune waɗannan su ne sahabbai falalan nan da Allah ya ba su sun zauna da shi a yanayi daban-daban fisarra wadarra hali na farin ciki da na kunci da na jin daɗi da na duka ba su taɓa juya ma manzo sosallan baya ba ko daidai da sakan ka je ka karanto tarihin rayuwarsu tun wanda aka fara da su da makka da wanda aka yi hijira da su da wanda aka zo suka ba da masauki su ne an sarawa ka karanta tarihin rayuwarsu da manzo har lokacin da shekara ta ashirin da uku da manzancin sai kuma ga mahalicci ba su taɓa juya masa baya ba sun ba da ransu saboda me domin addinin Allah ya ɗaukaka sun ba da dukiyarsu sun yi jihadi fi sabilillah waɗannan sahabbai ɗin har suka zama sune wato malamai suke cewa khiyaratul khiyara zababbun a asa akwai zababbu ko wanda za a selectin din su wannan su wani sune to su sune zababbun zababbu Allah ya kara masa habban manzo yar Allah ya kara masu yarda Allah ka kara masu wato rahama wacce ka tattala ga waɗannan sahabbai ɗan uwa su ne afdalul qurun fiyayyun karni sanctuary fiyayyun al'umma wanda suka zauna da manzo sallallahu suka ganshi ya zauna da su suka ji suka karɓa, suka iya a gaban su sune 'yan makaranta na farko na manzo sallallahu waɗannan sahabbai 'yan uwa sune khairul umam in ka dauki al'umma gabaki wala sabiqihim walahiqihim wanda suka rigaya da wanda za su zo to sahabai su ne yin al'umma annabawan wanda duk aka yi da mabiyansu ba su kai darajar sahabbai ba haka nan yanzu kuma wannan al'ummar ta manzo da za su yi ta karuwa har har tashin kiyama ba za a yi kamar sahabbai ba awwalihim wa akhirihim na farko da na ƙarshe me yasa suka sami wannan falala ne ɗan uwa a banza saboda su suka gina ginshiƙai na musulunci su suka kafa tiraku na wannan musuluncin da yau muke alfahari da shi muke mu Allah godiya da azurta mu da shi waɗannan sahabbai ɗin, ka je ka karanta yaƙi haƙe ka dubi Uhudu sadda aka zo aka faɗo ma annabi da sahabbansa annabi ya ɗaga hannu yana addu'a yana cewa ya Allah in ka bar wannan al'umma aka rasa ta a ban ƙasa ba za ka sami masu bauta maka ba a ban ƙasa annabi yana addu'a mayafinsa har yana nema ya fada abubakar na mayan masa yana magiya ga ubangiji sahabbai sun kewaye shi daga tsara sai suka irin su abu dijana da manya-manyan sahabban nan Allah ya karɓa addu'ar manzo Allah ya kawo ɗaukinsa da mala'iku Allah ya tsare manzonsa ya tsare addininsa ga waɗannan sahabbai ɗin waɗanda suke wannan hidima ashe sun cancanta su sami wancan matsayi kai su ne suka yanki duk wata igiya ta shirka da ka sani ka je ka karanta tarihin yaƙi wato tarihin yaƙin bada ka je da aka gwabza shi duk wani kafiri gum algungumi da yake a makka ya hana ruwa gudu Allah ya kawo shi bada wannan sahabban wanda suka yan kaɗan wancan sun ninka su baninki su suka tashi suka yaki suka kauda su tare da taimakon ubangiji domin Allah ya turo mala'iku da su aka wannan yayi wannan sahabbai lokacin da za a fita yakin badar annabi bai gaya musu je ku shirya ba kuje ku tashi maka lokaci guda kawai doguwar magana ce ba ita za mu yi ba abinda nake suna mana matsayin sahabbai ba wanda ya ce ya su ba mu shirya ba sun fi mu yawa nan take suka fita kuma suka je suka gamu da wannan makiya Allah Allah ya taimake su akan su suka fara share fage ga wannan addinin daga nan addini ya fara tara a ban kasa su waye suka taimaka makama manzo yau wanda suke zagin sahabban nan su ne koko su waɗansu sahabban ne ya jama'a ku rika tunani ya ƴan uwa wannan sahabban su ne waɗanda suka ainihin wato isar da wannan addinin zuwa ga sasani na duniya zai karanta tarihi wanda suka bazama lokacin Uthman tun lokacin Umar sahabbai suke ne masu fantsama su je su yada addini Umar ya yace a'a na fi so kuna kewaye da ni inda ne daidai ku karfafan inda ne kuskure ku tuna man ga makaranta nan ga hafizai nan lokacin Usmanu na hawa suka ce a ba su dama suka bazama wasu suka tafi Syria sham kenan ada ko suka tafi kufa basara iraki kenan ko suka danno zuwa makka ko suka tafi masar haka suka bazama a ban kasa dan su yada wannan addini yan uwa kaje ka karanta tarihi wannan alkhairin da suka yada shine ya iso mana nan yau muke kwankwada muke mu Allah godiya da ka azurta mu da wannan musuluncin da sun bacci da sun zauna yau wanda suke wannan hayaniyar na cewa su su ne suke kan daidai wallahi da addinin da bai iso mana ba har mu iya tantance ina gaskiya take ina kare take ɗan uwa waɗannan sahabbai su ne fa suka fi kowa fahimta a dabko fahama duk wani mai fahimta na addini da zaka kawo ka aji wai ya gane addinin nan ne ya yake ya tushen shi yake me asalin idan Allah ya faɗi magana me fassarar ta ta haƙiƙa idan annabi ya faɗi magana na hadisi me ma'ana hadisin wallahi tallahi billahi ba wanda ya fi sahabbai fahimta wani ya zo maka da fassarar shi da tawilin sa na ƙarya bai koma ga Abdullahi dan Abbas ba me yace ya Abdullah ibn Mas'ud me yace wannan Mujahid me yace Aus me yace har a gangaro magabata na gari bai koma gare su ba shi ka fahimtar sa shi wai ya gane ayar shi ya gane magana manzo ƙarya yake sun fi kowa fahimtar addini kuma sun fi kowa ilimi duk wani malami da zaka aji to sahabi shine shugaban wannan malama shi yasa a cikin zaka sami malaman tafsiri malaman sira malaman hadisi kowane haka suka bazama suka kasu wasu kama can wasu harkar yaki wasu harkar da'awa wasu kowane da abinda suka raba kansu suka shahara a kai domin su taimaka ma manzo sallallahu alaihi wasallam kuma su sune mafiya gaskiya wajen imani duk wani wanda zai zo maka da'awa shi mumini ne shi musulmi ne to wallahi sahabbai na manzo suna gaba da shi kuma su suka fi kowa kyakkyawan aiki aka aje aikin bayi aka ɗora shi a mizani me kyan shi me wallahi sabai na gaba tunda Allah ya sanya kafin ka yi aiki ya zama kyakkyawa mai kyau salihi aikin naka sai ya cika sharuɗa da duk muka sani Allah ya ce a yi sannan kuma ka yi shi bisa koyarwar manzo kuma ka yi shi don Allah to sahabai suna da wannan sharuɗan ko babu ka taba ji sahabbai sun sha gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullah inna Allaha sami'un alim ka dubi sahabbai ba su taba shan gaban manzo ba mu fa yau shabba shan gaban manzo ba shan gaban mahalicci ma so ake ayi akan addini kawai mutum rana tsaka ya zo ya shaci hanya ya ce ita ma hanya ce kudi rana tsaka matashi ya tashi yana shirme saboda me yana amfani da jahilcin mutane ba ai karatu ba ba san darajar sahabbai ba haba yan uwa ai da mun san darajar masu daraja ba wani wanda zai zo ya damfare mu mu saurare shi har ma ya shimfida buzunsa ko tabar masa ko kujerarsa ya zauna ya mike kafa yana mun can fanna ya yan uwa taban nan wai me yasa suka sami wannan duka bayani da nayi na matsayinsu da falalarsu malamai suka ce saboda sun tarbiyantu a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sun kwankwaɗi tarbiya abinda ake ce ma tarbiya abinda ake ce ma imani abinda ake ce ma tauhidi abinda ake ce ma takawa abinda ake duk waɗannan abubuwa daga manzo suka kwankwaɗa sallallahu alaihi wasallam sun kwankwaɗe ilimi tatacce gare-gare ba gauraya shi da kamai ba duk hayaniyar da ta zo mana daga baya ka ji an ce maka wani ilmul kalam ilmul falsafa ilmul mantu wane na wane ne rikicin duk waɗannan abuwan annabi sahabbai ba su labari ne man ya ishi wa sai ra ikhtilafan kaseera wanda duk ya rayu a cikin ku sabai ke ga ma zai ga safani mai yawa ma'ana zamanin annabi sahabbai babu safanin ba wani waccan ka ya ya ya dinnan duk daga baya ka same su mu'tazila qadariya jabariya shi'a waye ya ya har ga sunan yau sun barbado mana su shigo hana Allah ya mana maganin su ba su san su ba abinda suke sani qur'ani bayanin da annabi ke masu da abinda suka kwankwada kai tsaye abinda ke bani mamaki ga al'umman mu na yau da takama da ake na abubuwa na fasaha da kimiyya da zamani da waye da ilimi wai sai ka ga mutum duk da wannan fasahar da kimiyyar ya kasa gane a addinin musulunci ina original ina jabu amma za a kera wani abu na duniya da daga ce wannan jabu ne ba na son shi ni original nake so amma addinin musulunci ka kasa gane ina original ina asali ina tushe amma abu na duniya kana iya ganewa wannan ni ban yadda da shi ba wani bana so sai addini annabi shine zo mana da wannan addinin sahabbai suka kwankwada daga wurin sa suka koya ma tabi'ai tabi'ai atba har abin yazo mana to sai a ce maka ga asalin addini ga tushen sa sai ka saki ka tafi kana kame kame sahabbai sun sami wancan falala da na fadi saboda sun kwankwaɗi ilimi hannun manzo tatacce gare-gare sun halarci saukar ayoyi a gabansu ana kan yaƙi za ka za saukar da aya ana wurin aikin hajji za a saukar da aya ana gida annabi na zaune gabansu za a saukar da aya yana kwanci ɗakin matansa waɗannan sahabbai 'yan uwa falalar da suka samu abin ba zai lissafu ba sai dai mu ɗan faɗa abin da za mu faɗi domin an yi littafai shirga-shirga wanda suke bayani akan falalar sahabbai Abdullahi dan Mas'ud Imam Ahmad ya yi ruwaya a yake cewa Abdullahi dan Mas'ud a matsayinsa na sahabi na cewa inna Allah nazara fi qulubil mu'mini ko fi qulubi ibadin fi qulubil ibad Allah ya kalli zukatan bayi da ya kalla wato ainihin wato fawajada qalba muhammadin khayra qalb khayra qulubil ibad sai Allah ya ga zuciyar annabi ita ce tafi dukkan alkhairi cikin zukatan bayi fastafahu li nafsihi fabta'afahu bi risalatihi sai Allah ya zabe shi a karan kansa cewa wannan zaɓi na ne ni na zaɓe shi zan ba shi manzanci kuma cikin manzannin yana sama da kowa sai Allah ya aiko shi da wannan manzanci da wannan saƙo ma nazara fi ƙulubin ibadi da ƙalbi muhammadin da ƙulubin ashabihi hayar ƙulubin ibad bayan Allah ya zaɓi manzo sannan ya sake kallon zukatan bayi sai kalli zukatan mu'min sahabbai sune kyawawa mafiya alkhairu zukata sai ma ce zaɓe su alahun wuzara anabiyyi yuqatiluna ala ne? wannan magana Abdullahi dan ke haka hakaito mana yadda take Allah ya sanya zama wato waziransa wazirai sune na kusa da kai wanda yau ɗan muke ji ake zagi ko kunya ba a yi a samar da tasha ba ɗaya ba ba biyu ba a rika sponsoring ɗinta ana program daga ana mutum yana bayani yana zagin sahabbai ƙarara fluently ba wai dacin da za ana waiwai ba ƙarara a garin nan za ka ji a tasha wacce take duk duniya yana tana kallo ana zagin sahabban manzo wanda Allah ya zaɓi manzo ya zaɓe su domin me ya zaɓe su ga fiyayyen halitta saboda haka su ma sun zama fiyayyen halitta kenan Ya ya'yan uwa magana nan babba ce wanda duk ya zama tare da manzo sallallahu sallan lallai zuciyarsa za mu ɗauka ita ce mafi alkhairin zuciya ya imani da shi ya fita yaki da shi ya fita jihadi da shi ya je aikin hajji da shi ya zauna a gabansa ya karantar da shi duk abin da muke karanta na Hajji sannan, su suka rawaito mana su duk in ka koma baji da kaza kitab na kaza ya ake sallah ya ake azumi zakka haji duk sahabban ne yan uwa yasa muke ganin wallan wasu masu banza akida wasu qur'ani babu ransu da hadisi halakakku ya zaka ka iya addini baka san abin da sahabbai suka koya ba gaban manzo ya zaka ka fassara qur'ani ya zaka ka ibada baka san abin da annabi ya koyar da ibada practical ba dole sai ka haɗa da qur'ani da sunna kuma sahabban nan dusu suka rawaito mana su yayin wa ya ƴan uwa sahabbai sun ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma daga nan suka zama cewa su ne fiyun al'umma ya'yan uwa hadisai masu yawa da ayoyi masu yawa sun zo suna mana bayani akan falalar sahabbai wannan ƴan mintuna da aka ban bazan iya kawo su gaba ɗaya ba zan kawo abin da kuka sani muka sani duk masu karanta ƙur'ani sun san ayoyi Allah madaukaki yake cewa was al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wal-ladina tabauhum bi ihsanin talati radiyallahu anhum ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يا أنوا wannan aya ku duba abin da aka kiro mana farko wanka tsaya ko as-sabiqun al-awwalun din rashin imanin ka da rashin adalcin ka kasan da su haƙi na farko as-sabiqun marigaya al na farko marigayan kada ya isa amma sai ka na farko na farko wanda suka gawa kenan suka zauna da manzo sai Allah ya saki fito da magana yake muhajiruna da ansar ku duba da kyau sai aka yi wata magana wani malamin tafsiri yake cewa magana mai daɗi ga duk mumini sai aka wani adabi, wanda da ni da kai za mu faɗayi za fata Allah ka cika mu cikin wannan kalma da aka ce radiyallahu anhu me aka ce sai Allah ya ce wallazina tabauhum bi ihsani wannan malamin tafsiri ya dogon sharhi anan yake cewa Allah mun gode ma ka ce ka yarda da na farko marigaya sannan kuma ka yarda da ma wanda suka bi bayan su da kyautatawa har ta shiga makin Allah ka samu ci ashe kaga akwai sharadi ittiba'in su kenan walladhina tabauhum adamiruhum yaudu ila man yaudu ila sahaba kina yau in ka bantare ka bangare ka kama wata hanya can daban ba ta sahabbai ba wannan yardar da Allah zai baka ci ko ba shi dan ba wani anan ciki wanda yake da irin wata kida insha Allah ya ɗan uwa mu gode ma Allah mu gode ma Allah da muke ta kokari mu tsaya kam akan wannan hanyar ta sahabbai babu hanya da tafi ta falala Allah ya tsaya da yace radiyallahu anhum wa radu an sanna wa adda lahum jannatin tatalana Allah ya tsaya tattalan musu wasu aljannai jami'in na jannat ko eh sannan karkashin sa akwai anhar koramai iri-iri na ruwa na zuma na giya na madara kamar da wata aiki bayani daɗin da ya fi komai da wama cikin ni'ima masu Allah ce fi fiha ko yau me ke damun matashi kada tsufa ya zo mai kamar ta bushi yasa sai ga ana share fuska ana bleaching wai ba a so a tsufa ni'imar tsufa ta tafi to zana ba a tsufa me ke damun mai lafiya kada rashin lafiya ta samai me ke damun mai kuɗi kada kuɗin su bushe me ke damun mai mulki kada mulki ya gushi me ke damun mai rai kada mutuwa ta zo masa to aljanna duk ababan nan da na faɗo babu su ya ƴan uwa sai Allah ya ce khalidina fiha abadan Allah ka saka mu ciki Allah ka sa mu na ciki Allah ya ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma Allah ka sa mu Allah ka mu akan hanyar sahabbai wata ayar ita ma kun santa Allah yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba wa maghanim katiratan ya'khudhunaha wa kana Allahu 'azizan hakima wannan su ake yabo anan su ake kira ashabu shajara ko kuma allazina bay'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tahta ash-shajara Sune ne ashabu bai asirizwan malaman tafsiri suka ce su dubu ɗaya ne da ɗari hudu Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara waɗannan da suke maka mubaya karkashin bishiya Allah ya yarda da su a ciki akwai Usman Usman na can Makka annabi ya dau hannunsa ya dora kan da ce ga hannun Usman amma ya waɗannan tsararrun mutanen Usman yana cikin da suke tsinima ina ina ina ina ina addini ga wanda zai taba wannan bayan Allah Allah ya yarda da su kai kuma yau ka zo ka ce kai kai sannan haba yan uwa ku yi tunani mana yau ko su shehu Usmanu nan kusa kusa wani ya zo ya ce shi kullum wa'azinsa su zai rika tattaka su Muhammad Bello su na gwandu Abdullahi na gwandu Allah ya Allah ya masa rahama dan Allah za a saurare shi anan ƙasa Hausa ka zo ka ce su za ka rika tattaka balle ka matsa gaba kai nan nan ma malaman mu da suke basu kwanan suka ba duniyar su Sheikh Jafar Allah ya masa rahama Sheikh Abubakar Gumi da sauran malamai ka ce kan zaka riƙa waji a saurara maka balle ka tsallake ka tsallake ka tsallake dan rashin mutunci ka tafi wurin almajiran manzo sallallahu alaihi wasallam sirikansa eh, abokan zamansa wanda suka ɗebe masa kewa suka bashi wurin zama suka taimaka masa suka raka shi su za ka cancika kuma bayan Allah ya caje da su sannan ka ce kana neman albarka banda rashin rashin ganewa na gwamnatoci da yau muke da su yau ma za a saurara mu waɗannan yau nake gani da zukan taho wai kwana yau na biyar da shiga na zanga-zanga a Abuja na wai lalle sai a sako wani da aka rike gwamnati ta rike wai lalle sai a sako shi suna kira ga gwamnati wai wai ta bi doka kotu to su sun bi ko kotu sun yi ma kungiyar su rijista su har sun san wata doka su aka ce kungiyar su ba ta rijista ba a san ta ba to dan me yasa kuma za su zo su ce su su rika ga ma gwamnati wai ita ba ta bin doka su su fara bin dokan mana ya jama'a waɗannan muna bayani ne dan ƴan uwa su fahimta Mu tafi tun da duk ayanan kun san su kun karanta su an karanta tafsirin su manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulun nara ahadun mimman baya tahta shajara ba wani daya da ya mu annabi taffa karkashin bishiyan nan da zai shiga wuta Allah ya tsare shi Allah ya tsare shi ku duba dan Allah annabi ya musu shaida cewa su ɗan aljanna ne sannan wani yau rana tsaka shi kuma yazo yana wasu maganganun da basu dace ba maganganun suna da yawa falalar sahabbai yan uwa tana nan cikin Qur'ani tana nan cikin sunna wata ayar Allah madaukaki ta yake kuntum khayra ummatin ukhrijal linna. kuntum ma'ana antum sahaba an قبل da أن أن يتبادر في ذهنه aya هذه الآية haddasa an ko Allah ya ce ku ne fiyayyun mutane to da nabi ya faɗi wannan aya kai yanzu a matsayinka na wato ɗaya daga cikin al'umman manzo ai kana tunanin da kai take ko to kuma waye ne farko da wake magana kuntum ku damiru nan damiru ne nami abokin magana ko ku nan sahabban nan ku ne fiyayyun wato mutane a cikin wannan al'umma ku ne khairun ummatin kujallin nan sai mutane da Allah ya fitar sannan masu biya baya masu biya baya amma duk wannan matsayin nasu sai a yi tamfarin ɗin shi a je a ɗauko ta a ƙida ta banza wacce in ka tattara ta tana kai ga kafirci a shigo mana da ita ƙasa a hargitsa aƙidar musulmi sannan kuma a hargitsa gwamnati domin da gwamnatoci suna ganewa yanzu ɗin nan ina cewa nake jin labarai cewa yaƙin yaman da aka yi bincike makaman da aka yi amfani da su sai aka gan su duk akwai samfuri ne na me na wata ƙasa da take yaƙi shi a duniya yau yanzu na tuhuwa kuma an kashe mutane wajen dubu goma sha nawa da sababin wannan yaki yau ka dubi ke faruwa a Yaman mai ke faruwa a siriya mai ke faruwa Bahrain mai ke faruwa da gwamnatocin mu suna da ganewa ai ko da mu masu bayani akan sunna ba za mu yi ba ya kamata su gane waɗannan mutanen duk fa inda suka shiga a duniya ba ku sabuli a zauna lafiya Allah ya sa mu gane yayin wa bayanan da yawa akwai ayoyi da suke nuna mana halalar sahabbai umuman da ayoyi da suke ware muhajiruna suke bayani falalar su khassa sannan da wanda suke bayani akan ansarawa a dunkule su kuma a keɗe kai nake son ce Allah madaukaki cewa lil fuqara al muhajirin allazina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan ha yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wannan ayatuna bayanin su akinan muhajirun daga cikin su akwai abubakar umar usman ali da sauransu dukkan su hijira suke yan Allah yake gaya mana waɗannan da aka fitar da su daga gidajen aka raba su da dukiyoyinsu, da iyalansu, da garinsu. ba dan komai ba me yasa suka yadda su wannan yartaguna fadlan min Allah wa ridwana sun fice ne suna neman yarda Allah da falalarsa suna neman amincewarsa suna neman me wayan suruna Allah wa rasula kuma sun fita dan su taimaka ma addinin Allah su taimaka ma manzo sai Allah ya ce ulaika humus sahimun humus sadiqun haka ne wadannan sune masu gaskiya ku duba dan Allah Allah ya yi musu shaida su ne masu gaskiya ne imani والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم sai Allah kuma ya koma yana yabawa mutanen Madina Allah yake cewa waɗannan da suka ba annabi wurin zama tabawwa qaddar kenan duk wanda ya zo wurin su suna haba haba da shi suna ba shi wurin zama suna kaunar shi suna fifita shi ma akan kansu Allah ya ce hibuna man hajar ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة hadu bidan Allah wannan yabo da Allah ya ma ansarawa amma mutanen nan ba wanda suka rage ba wanda suka saurara suke hada suke zage su duk da wannan abin da muka ji ya ƴan uwa mene wannan ayar mu kyale ta ba sai mun karasa ta ba akwai aya cikin surul fatihi muna faɗi ne kawai don mu sake kolin ɗin abinda muka karanta muka sani mu daɗa sanin matsayin sahabbai ko kuma san matsayin masu zagin su a yau Allah ya ce Muhammadu Rasulullah na ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum ku duba karara Allah ya kira sunan manzo nan. saboda zai adadin wata maganar da bata isa ta ba wanda ya sai mata wani tawili sama da abinda Allah ke nufi ko akwai muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu eh muhammadu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam waɗannan da suke tare da shi wallazina ma'ahu dan Allah zaka iya wannan wurin tawili kai ne fasarar da suke mutanen banza sai su ce waje abin da za a faɗi da ne wai da abin da faɗi saboda suna da aqida ta abin da suke cewa albada wai yau Allah zai iya abu kuma wai gobe kuma sai gade ba haka ya kamace ba sai canza kamar kai eh kai ne yau zaka tafi Kaduna gobe sai kuma goben yi sai ga kai ba dai Kaduna kamata ka je ya kamata ka je to wai haka haka suke jingina ma Allah malam wannan mummuna akida da take cike da kafirci kai da baka san gaibi ba yadda kake za dauko Allah wasafa da haka wai da can ne Allah ya yarda da su kuma daga baya Allah ya canza la ilaha illallah muhammadur rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qur'ani na cike da wa'azi da nuna mana falalan sahabbai rana tsaka wani yazo a yau ya jama'a banda ma Allah subhanahu wataala kadara irin tashi ya kaddara wasu dole sai sun je wutan nan ba ƴan uwa akwai aqidar da ba za ta zama in za a tallata ta so ɗari a duniya ba mai karba ai babu yana aqidar shi'a kama da yake wasu an rubuta musu ne sun tafi wucen ba yadda ka iya inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya faɗi manzon sa yace da waɗannan da suke tare da shi sai aka gaya mana ya suke ya siffar su take Allah ya ce dawa alal kufari masu nuna tsananin iyali ga kafirai to su waɗannan mutanen yau ya suke kwanan nan ba ina jin juma'a jiya ta biyu ko ta uku wani ya fi ma fasto girma a coci ya zo masallacin mai ce zai musulunta amma da sharuɗa sai mai bayani na wasu abubuwa in ba a yi mai ya fahimta ba zai musulunta ba abuwa da yawa ya tambaya Allah ya sa malam na nan tunda shi ya karanta bible ya mai bayani har aka gangaro ta gaba da nake son ga muku wai me yasa ku ku musulmi wasu a cikin suke kaunan mu idan muna bikin Christmas suke zuwa cocin mu suke cin abinci tare da mu kuma suke ce mana mu yan uwansu ne kuma ba su gaba da mu ba su cin haushin amma ku da yawan ku kuna gaba da mu kuna jin ko me yasa haka take faruwa kai har ma suna ce mana wai wannan manzon naku da za a yi komai da manzanci kuskure aka yi ali ali za a aika mu sakon sai shi ɗan saƙon da aka tura ya kuskure ya kai shi wurin Muhammadu ya ci gaba da bayani na ƙarshe da ya fito da magana ƙarara ya ce mutanen nan na zazzagi zazzagi aka yi faɗi kai wajen faɗa mu kuka ce to wata amsa za a bashi to Allah ya sa malam cikin lissafin da yake mai na rabe-raben su ya fado masu wata firka ta su ya ce kyala wannan kyala waɗannan su ba kiristan gaskiya ba ne kuma ta sai malaye mai kotun da kai ɗazu na gaya maka wasu sun ce kaza a kiristanci ka ce ba ka yadda da su ba to mu ma waɗannan da ka faɗa mana ba mu yadda da su ba na ƙara bayani masa cewa mu a musulunci babu munafunci an sauka mana da sura guda kul ya ayyuhal kafirun har zuwa ƙarshen talakum dinukum kudeji addinin ku kuje ku ina ku mu ma mu ina mu ba magana yaudara ina musulmi in zo cikin kan ce maka da ni da kai ne eh. ko kuma kai ka zo na ce kai da kake cikakken kirista tun da yanzu muna fata zaka musulunta idan kai ka zo masallaci kana jin ko kuma wani ya zo ce eh, abin kana jin kai zaka yarda da shi yace a da to mayaudara ne munafukai ne mu addinin musulunci karshe dai Allah ya azurta bawan da musulunta ya karbi musulunci ya karbi kalmar shahada nan take muhallin shahid da nake so in ga mana Wadannan bayan Allah mun ga su sahabbai ta aka ashida wal kufar amma su haka suke sannan ruhama bainahum masu tausayin juna ne waɗancan bayan Allah tun da shi'a ta gina a duniya ka je karanta tani tun da take ba ta taɓa yaƙi da kafirai ba ta ɗaura ɗamarar yaƙi ku yau karanta tani a ce yau ga shi'a tun na farko har yau sun ɗaura ɗamarar yaƙi suna da kafirai kun taɓa ji da suwa suke yaƙi da musulmai muminai a musulman ma wanda suke tsaye a kan sunna eh kwanaki na jonin su yana cewa wai abin da aka na rike wancan mutumin nasu ai waye wani shugaban waye ya zo ya ce wannan ba daidai ba shugaban masu waye ya ce ba ne kai su ma su ma yan sunnin masu hankalinsu a ciki su ma suna cewa ba daidai ba ne wai abin da aka na rike wancan amma ya kasa kawo misali su ko waɗancan da ya buga misali shehi wani ya ce abin da ake ba daidai ba shehi wani ya ce amma sai ya ce su ma 'yan sunnin masu hankalinsu ina lillahi wa wato 'yan uwa abin fa karare yake ba kage siffar sahabbai san junansu da nuna kiyasa ga kafirai su kuma sai ku duba haka ci haka suke sauran bayanai na kwalalan sahabbai din da siffofinsu a cikin ayar ku je ku karanta saboda rashin lokaci ba ni so a cima lokaci ya ban kai gaba ba Imam al-Bukhari ya rawaito mana hadisin nan da sanadin na Imran ibn Hussein Allah ya kara masa yarda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum fiyayyin mutane sune wanda suka rayu tare da shi sannan masu bin su sannan masu bin su wannan haka annabi faɗi ingantaccen hadisi ne ya jama'a idan annabi ya ce fiye mutane ta yau yau shi za kuma ka zo ka ɗauki fiye mutane ka ci zai in ba kwakwalwarka akwai taɓi ba ya kamata a kai ka asibiti a duba a kai ka sakatri in dai kwakwalwar garau take in ko ba taɓin hankali da za ka kai da wanau ba ne to shaidan ya yi wasa da kwakwalwar taka Allah ya shirya da su hadisin abi sa'id al-khudri manzo sallallahu alaihi wasallam ya kila subu ashabi har ku yadda ahir din ku zabi abaina a a me yasa annabi ya ce falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa da ɗayan ku zai ciyar daidai wato cikin tafi biyu na zinari kai rabin sama tafi ɗaya kenan ba zai cimma waɗancan sahaban ba ba zai tare da su ba dutsen uhudu kuwa san shi da ciyar da wato abin da ya kai yau dutsen uhudu da ɗayanku abubuwan fasarar ta da fiyara ko da ɗayanku zai ciyar da girman dutsen uhudu din na zinari ne naka ne dutsen uhudu wajen kilomita goma sha ne a shimfiɗe a garin madina to ya zama gwal naka ne ka ɗauka ka narkar da shi wajen taimaka ma addinin allah kamar wajen irin su rijau din nan da ake fama da wanda suka musulunta suna son masu karantarwa masallatai a makarantu duk ka je ka yi ka gama kiristocin nan ka danna na ina duk kai sai yan bid'a nan ka sa su gaba a ai littattafai da zuka duk kai sai wallahi tallahi annabi yace ba za ka yi daidai da abin da sahabi ya ce littafi biyu ba ko ma tafi daya ba za ka tare da su ba yan uwa na gaba fa yayi gaba wuciyar raƙumi ta yi nesa sahabbai sun tafi yan uwa in kana so ka bi hanyar su don ka yi maka ɗarshe abin da suka samu Allah ya samu dace ya yan na, maganar tana da yawa kuma ga malamai gaba na, ta kowane ɓarayi nawa mu sani cewa inna alkhaira kullal khairi fi ma kana alaihi ashabu rasulullah dukkan alkhairi da kake tunani zaka samu duniya da wato da lahira to yana karkashin wato su waɗannan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba su ne marigaya na kwarai da muka ji a wancan hadisi da annabi ya faɗi da ayoyi su ne fiyin mutane domin sun je fage na yaƙi yaƙi yan uwa ba wasa bane ga makami ga harbi ga takobi kana gani duk sun je sun shiga wannan gumurzun an yi da su dan addini nan ya daukaka sun shiga fagage na da'awa ba zama suke ba ba bacci suke ba ya ƴan uwa sun ba da abin hannunsu lokacin da za ta je yakin tabuka annabi yawanci bai cika cewa za mu wuri kaza ba yana tauriya ne amma tabuka ƙarare fito ce za mu tabuka sannan da kai shi fito ya nemi taimakon tafiya ta buka abinda wasu masu kudiyo ba su gani suna danganta ma musulmi masu da'awa mabarata wannan kalmar ke hattara in ka sake za ka taɓa mazu sosallu za a nabi za a tafi yaƙin badar shi ya fito ya ce a kawo ta za a tafi taimaka ma addinin Allah za a yi da'awa masu da'awa sun ce ku kawo sai a ce mabarata to waye ke nan kake ka ce farko mai bara mai hattara Allah ya baka abin hannu ka taimaka kar ka zo marwaci annabi ya ce kowa ya kawo abubakar ya je kwaso dukiyarsa gaba ɗaya zo dire umar ya raba ya kawo wani ya zo da dabino kano guda ya aji haka haka sahabbai munafukai suna gefe waje ɗaya ana ana kusun ana dariya munafukai wanda ya kawo da wayawa a ce wanda ya kawo kaɗa a kyalkyace da dariya a ce me wai Allah zai yi da wancan manzo sallallahu ya duka Allah ya karɓa an karɓa amma munafukai suna ji daya to mu yi hattara 'yan uwa kullum wata sifa ta munafukai kar ta shigo mana in ana magana ce maka ma kana da shi kawo ba ka da shi sai ka dan kawo kaɗan ɗin wannan percentage na ladin yana nan a wurinka in ka koma waje ɗaya kana sukan malamai masu da'awa an cika bara yau bara a gina masallaci yau bara a gina makaranta kana so ka soki addinin gaba ɗaya ina nabi ya fito ce a kawo za a tafi yaki yau babban jihadin mu karanta da al'umma nan su gane sunna su gane menene tauhidi menene shirka mecece sunna mecece bid'a a ƙaura al'umma akan tafarki na manzo da sa Allah ya kara musu yarda ya ƴan uwa sahabban nan sun tashi wajen ibada ba irin mu bane Wasu yau muna fama da wata matsala muna da awa suna ma ba mu cika tashi dan kiyamul laili irin hadin da su ahlul lahi suke ba sai ga share bacci daga dare har safe wallahi sabai ba haka ke ba wajen ibada babu dama a gaba suke haka nan wajen abin da ya shafi duk abin da Allah ya farlanta musu ba sa kasa abuwa sannan muke karatu wani cikin tabi'ai ba ma sahabi bane bil musayyab yake cewa ya shekara 40 shekara 40 yan uwa ba a taba samu yayi sallah ba a masallaci ba shekara 40 yace shekara 30 bai taba wato mai kiran sallah ya riga shiga masallaci ba ladan kenan ya kiso ya kama sahun gaba muku yanzu an kira sallar an tayar liman kiliya an ji sanai a rugo da gudu ana so a ci raka farko wannan tabi'ai baki nan su hon kwada wurin sahabbai to yau mu muna da rauni wajen wannan ibada har mu masu da awa sunna kaga mutum cina tashi na dan kiyamul laili yana karanta qur'ani yana addu'ar bala'in da muke ciki na wannan bala'in na yaɗuwar bid'a a ban ƙasa. Allah ya yi mana Allah shi da matasan mu da bala'i na rashin tarbiya sai ka gaba mu cika yi ba wallahi sahabbai ba haka suke ba ba haka suke ba mu dawo har wa yau ɗan uwa sahabban nan sun taimaki manzo sun sallah ta wajen yaƙi haka nan sun taimaka mashi sun masa baya'a, da ransu suka bayar gaba ɗaya ba wai su koma waje ɗaya kamar da muka faɗi a baya imamul bukhari ya rawaito hadisi na Anas Allah ya kara masa yarda Anas yake da labari yace mun fita tare da manzo sallallahu zuwa Khandaq a wannan lokacin sai muhajiruna da ansar suka je suka dukufa ka san yakin Badar abin a yakin Khandaq nake so in ce kafirai za su shigo ma Madina ba shi ya zamu yi annabi ya shawarci tabansa Salman al-Farisi yace ai mu abin da ake garin mu can idan ka idan wato makiya za su shigo mana mukan yi gololo ne ko mu badala mu kewaye garin mu to Madina kuma gari ne mai duwatsu ba irin garin Kano ba annabi haka nan ya karbi shawara aka tafi aka je ya za a yi ana saran dutse dutse yana kan fasuwa kuma ga shawara da aka dauko ga yunwa ga tsoro wallahi haka suka shine a wannan hadisin Anas ke cewa mun waye gari a wannan lokacin muka waye gari muna fasa dutse don mai wannan gawunan wa'in a lokacin ga sanyi irin na Madina wanda ya je ya zauna garin Madina lokacin sanyi ba irin na nan karo bane sanyi ne da ke ratsa jiki har ya tarar da kashi sanyi ne da za a yi shi kuma sai ruwa ya biyo baya irin wannan sanyin wasu muhajiru ba saba da shi ba mutanen makka can ba a ruwa irin wannan ana wannan jikinsu na karkarwa na sanyi suna faman haka wannan gwalolo domin abin da annabi ya musu bayani kenan ga yunwa ga komai ana zake ba da labari a wannan lokacin yake cewa muna fama da yunwa da wahala amma duk a wannan lokacin annabi na faɗa mana wata kalma da zai ƙara zaburar da mu yana tare da mu yana cewa Allahumma innal aisha aisha al-akhirah waghfir lil ansari wal muhajira ya Allah ba wata rayuwa a wannan duniya ba wata rayuwa sai rayuwar ina sai rayuwar lahira saboda haka ya Allah ka gafarta mu ansarawa ka gafarta mu muhajiruna suwa yan shirka to masha Allah ko fahimta a nan mahallin shahid annabi ya nema sarawa addu'a Allah ya gafarta musu yi nema muhajirna addu'a su ne dai waɗannan da wannan ‘yan shi'a suke zai annabi ya nema musu gafara kuma Allah ya karɓa musu wannan yanayin suna nan tare da manzo ku koma ku karanta kissa ta gazo to kandar akwai darussa masu faɗi a cikin sa saboda haka an fara nuna man lokaci sahabbai sun sami matsayi saboda haɗo su da manzo sallallahu alaihi wa sallam wata rana <clears throat> aka tambayi Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda wayaya san ku yake ga manzo sallallahu alaihi wa sallam yaya san ku yake ka san mu ya koma da wasu ahbabu rasulullahi ko ko sha'u rasulai wai ga sanan suna eh eh to sai mu ji yaya me Ali ibn Abi Talib ya bada amsa yake cewa kana wallahi ahabba ilaina من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الضماء yace wallahi haran da Allah shine yafi soyuwa a gare mu fiye da dukiyoyinmu da mu, da mu, da iyayen mu mata da mazan sannan kai da ruwa mai sanyi ga mai jin ishi yau haka muke hmm za a zo a taba mutuncin manzo mutun hankalin shi bai tashi ba sai a taba na shehin shi sai ga ido ya kadai jawur jijiyoyin waya sun tashi dan Allah waye fi so hmm? zo ka ga hoto an makale ko a mota ko a wani kamar da wata tsohuwa ta gani tace wai shi wannan mai idanun manya wai har yau shi bai ci wai har shi bai ci zaben bane har yau ina ga an gama zaben an cire hotuna shi yau hotun shi nan yau bai ci ba bane wannan magana ka faɗe ta gaban wani ka gani ka ga yadda jijiyar shi za ta tashi idan shi zai kaɗa ta wur kuma a gaban shi a taɓa wata suna ta manzo ku ga ko a jikinsa to don Allah wa ya fi so a nan sai ku je ku auna ku gani da haka abinda Ali na bi ɗalibai faɗi Allah ka samu mahakamci a an nuna man lokaci ba na so kullum in saba Abin da muka tafi a kai sauran bayanai ga su wajen shafi guda inda Allah ya sa muna tare da malamai zan basu an abin da zan kara mana shine kokarin kame bakin yanzu musamman dalibai mu masu karatu a jami'o'i da sauran wurare zaka ga manhajin da ake karantawa na tarihi na musulunci a nan kasar a makarantun ba manhaji ne na sunna ba ina so ne in jaddada muku domin manhaji ne za ka yi yanci ana so a karanta maku wai tarihin Muawiya da waye wannan crisis da ya faru wa dina wani a zo a tusa maka guba a kwankwado ta a jefa maka shubha da gane da Muawiya sakatare na manzo sallallahu babban yana cikin sahabbai manya a tusa maka kiyayya gare shi kuma ka dawo kana tuciya ke ka karanto Islam din kai ma malami ne yanzu na addini da ɗan guncin turancinka da ɗan guncin larabcinka kai ma malami ne ko ba ka ji ta fama bane kuma ta zo yana yana tuce wai wai shi ma wai yayi yayi ma ya tahassu akan karatun addini an tuso mai guba in ba malamin da ke karantar da su wanda ya san addini bane ya tace ya ga maka gaskiya ya ga maka ƙaryar shi keke da maganganu na banza to mai hattara ƴan uwa mu kame bakin mu abinda mai risala yake faɗi game da sahabban manzo kar mu faɗi waɗannan abuwa da yau ake ta kokarin karanta mutane wai tarihin su an yi fada tsakanin Aisha da Aliyu an yi fada tsakanin Muawiya da da Usman wannan tarihin shi yake so ga ma bakar takadda wulik ta sahabbai za a dauko ga maka ba za a karanta maka gugurmai da suke da dukiyarsu da suka bayar da jininsu da lokacinsu wajen ɗauka gina Allah duk sai a danne shi saboda ana so a gurɓace musulunci saboda wannan suka sa shi salabas ɗin dama can akwai matsala a kansu kuma har yau ahli suna ba su sami dama na su tace shi ya koma kan tsari da sunna ba shi yasa akwai buƙatar mu gane shiga fagage daban kai tun daga matakin islamiyya yaran mu wajibi mu saba musu islamiyoyi me ake koya musu a tauhidi A asira a wacece me ake gaya musu a primary su secondary su karama babba har mataki university kai lokaci yayi yan uwa da ya kamata mu fara tunanin samar da makarantu na tashiri institute a cikin ba dan komai ba dan ba al'umman mu abinda muke ba su a masallatan mu da makarantun mu a sama yaro ya tafi jami'a ya dawo kududoni na nan waje ya tafi babansa babba ne mai kima mai daraja mai sunna a ƙasar nan amma ya kwankwado abu yana ne ya dawo ya zama kidi ashe me ya kamace mu mu dawo mu gina makarantu mu asasa inda za mu cusa ma ƴaƴan mu ta tatacce da ilimi na sana'a tatacce dan ka sa abin da mu haihu su gane ba wai me ilimin sana'a ko me ilimin addini ilimin boko kakaf din shi physics ne wani chemistry wani biology wani menene da zaka je ka karanto ka zama doctor kai waye dik wani engineer duk wannan ilimin sana'a ce ta duniya idan ka mutu da shi wallahi baka san Allah ba baka san madajin da bai zo da shi ba wuta za a danna ka wajibi ne dukkan ƴan bokon mu su zo mu karatun addini dan lahiran mu sannan kuma mu bazama mu ce mu karatun duniya dan sana'a mu san abin da zamu na me zamu ci me zamu kare kanmu na bukatun mu da kanmu ba sai wani mu ba wannan ina ga zan tsaya nan abin da na faɗi ƴan uwa Allah ya mana tarayya a ladan daidai abin da ne kuskure daga gare ni ne ina roƙon Allah ka gafarta man ka yafe man waɗannan fuskoki masu albarka da suka halarci wannan lakta suka karba ba dan wai wanda zai laktar ba dan abinda za a faɗi na Allah ya ce da manzansa ina fata Allah ya mana tare a aladan wanda suka shirya wannan mu'assasa da ta shirya wannan lakcoci jerin gwanan lakcoci na nuna mana wannan sako Allah ya saka musu alkhairi ko kuma da kuka ji in kunne ya ji ya tsira sannan kuma falyuballik ash-shahidul ghaiba wanda ya zo ya ji ya isar ma wanda bai ji ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh